الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على قسم الأنبياء والمرسلين النبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kammala mana addini kuma ya faɗa ƙarara ya ce yau na kammala muku addininku kuma na cika muku ni'imata kuma na yardar muku musulunci shine addini muna yi wa Allah godiya da ya yi umarni da a yi biyayya wa annabi alaihi salatu Salam. kuma ya tsoratar a akan adina kirkirar abu a addini yace ku ga abin da Allah ya saukar muku daga ubangijin ku kada ku bi sabanin abin da aka saukar muku ku bi wasu masoya ko wasu waliyai yake kaɗan ne daga cikin ku suke yin tunani muna yi wa Allah godiya da yawa baiwa ma wannan al'umma ta na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam da ya aiko mata da Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba fa shi rahama ne lil alamin an ce rahmatan lil alamin wato shi zuwan annabi gaba ɗaya rahama ne ga musulmi da wanda ba mu musulmi ba shi annabi shi kansa ko an ba addininsa ko ba a ba addininsa ba to shi din tausayi ne jin kai ne rahama ne ga al'umma gaba ɗaya kafiran duniya da munafukansu da mushirkansu gaba ɗaya ba su samu duniya da suke tuciya da ita suka gina duniya ko suke shakatawa a cikin tabarki ta dalilin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam albarkacin sa shine Allah ya bada komai ya ba wa kafiri mukurwa ya sha ruwa ya ba wa kafiri arziki ya ba wa duniya arziki amma ya ba wa mutane zaki wa hadainahum najidain shi ne annabin da a duk duniya ba wanda ya shi kuma a azamul bashariya fil alam gaba dai tun da Allah ya duniya ba a taɓa yin wani ɗan adam da yake da daraja <coughs> yake da matsayin irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal haqu ma shahida bihi al a'da'u gaskiya shine abin da hatta makiya sun shaida kafirai suna cewa ba su taɓa ganin mutumin da wani ɗan adam ya so shi a duniya kuma yake girmama shi a duniya ina annabi Muhammad ba ba wanda ya taba samun mabiya kuma irinsa babu kuma wanda ya taba samun wato wanda ake girmama shi a duniya irinsa ba shine hatta dabbobi sai masa sallama dabba sai masa sallama dutse ya masa sallama da darajarsa da matsayinsa su annabi rahama ne aiko shi a cikin wallahi alheri dukkan mu nan wallahi ba mu samu hakkin addini ba sai da ne a wannan bawan Allah fa ba za ka iya bayani akan ladansa da matsayinsa a wajen Allah ba duk wani musulmi da ya zama musulmi a duniya ya shiga aljanna ne ta dalilin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasa ya zama to dole ko mutuwa kai sai an tambaye ka akan annabi kafin ka shiga aljanna ba ka taba shiga aljanna ba tambaye ka annabi ka annabi Muhammad a kabari daga cikin tambayin da za a fara maka a cikin kabari kana mutuwa sai an tambaye ka akan wa man ka waye ka ko ka san shi ko baka san shi ba ko ka bi shi ko baka bi shi ba akwai tambaya da za a yi maka akan wannan annabi to muna yi wa Allah godiya da ya turo mana ya aiko mana wannan annabi mai alheri mai albarka yana karantar da mu ayoyin Allah yana tsarkake mu kuma yana karantar da mu sunna da muna cikin ma mabayyana ina yi wa Allah godiya ina neman gafararsa ina neman Allah ya tsare ni daga sharrin kaina da laifukan kaina da munanan ayyuka na da namu ga baki daya ina shaidawa babu an bauta cikin dacewa sai Allah shi shi kadai a sama da ƙasa gaba daya kamar yadda kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzon sa ne aikaci daga gare shi shi wannan annabi shi ne yake cewa na bari a cikin ku abinda yan kun yi riko da shi ba za ku taɓa bata ba har abada annabi kafin ya bar duniya ce na bari a cikin ku abinda in kun yi rukun shi ba ku ta mara abada fi kum ma in tamassatum bihi lan tadillu ba'dahu abada ko lan tadillu ba'di abada da ku taba bata a bayana ba sai ce alqur'ani da sunna alqur'ani da sunna wannan in kun rike shi ba za ku kasa ba alqur'anin da yau mutanen faransa suke sa masa leta suke sa masa ashana suke kone shi alƙur'anin da yau mutanen faransa suke bal da shi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka rike ka ba za ka taɓa bata ba alheri ya same ka albarka ta same ka kuma kana cikin yan aljanna matukar kayi riko da sunna annabi sallallahu alaihi wa ba dan ya ce man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba duk wanda ya mun da'a zai shiga aljanna wanda kuma ya saba mun to ya ke shiga aljanna kenan duk tsoron Allah ya ko 'yan uwana a fili da koyi da bayyane Allah ya saukar da addininsa a bayan ƙasa kuma ya alƙawarin zai kare addininsa duk wani zagin mai zagi ba abin da zai ƙara musulunci ke daraja duk wani cin mutunci mai cin mutunci ba abin da zai ƙara musulunci ke daraja ba kuma munafiki da zai yi shiru ya ƙi hau addinin Allah kariya yana da dama shi ma ba zai rage addini da komai ba ba kuma mai raunin imani da zai ga ana cutar da musulunci bai iya ba da gudunmuwarsa ta ba wa addinin Allah kariya shi dai ya ci duniya ya more kawai ya ci gabansa wannan da zai rage addini da komai ba wallahi sai dai ya kara wa addini ganin yau a duniya a wannan shekara an zagi annabi an ci mutuncin annabi an yi mutum mutumin annabi mutumin da ba su gan shi ba mutumin da ba su yi zamani da shi ba mutumin da ba su kasance da shi lokaci guda ba ya zo da alkhairi amma an yi hotonsa an yi mutum mutum an ɓata shi an zage shi an faɗi shari'a kansa kuma a gwamnatanci ya ubangiji duk wanda ya zagi annabi ya ci mutunci abin Allah ka ci mutunci ta duniya da lahira da Allah ka haramta masa abin da yake so duniya da lahira Allah ka haramta musu jin daɗi Allah ka haramta musu kwanciyar hankali Allah ka haramta musu samun natsuwa ya ubangiji ka gigi ka su ka dora su akan masifar da ba za su iya ganin karshen ta ba a kabarin su ya ubangiji ka ba wa musulunci ka kariya yau al'umma ta musulmi a kasar suna cikin wani kunci suna cikin bala'i ana tarbe masallatai ana ta rufe ƙungiyoyi na taimakon musulunci ga al'umma musulmi ana ta ƙirƙiro abubuwa na rashin musulunci sai su tura wasu su kai hari sai ce gashi abin da musulmi suke nan zan saboda a siyasance a duniya su suke shirya wasu sai su sa su je su kai hari ma wasu sai ga abin da terrorist ga abin da 'yan ta'adda suke yi musulmin da a ɗaure suke musulmin da a tsore suke suke an hana matan musulmi sakan hijabi yanzu abin da ya saura musu su saba doka sai a daina Allah a wata ƙasa wai faransa wajibi ne kowane musulmi ya nuna kyamarsa da kiyayyarsa da gabarsa ta fili karara da wannan muguwar ƙasa kuma ya yi addu'a Allah ya kare musulmin ciki daga sharrin masharrantanta to ya koyan wani Allah ya sauka da addinin musulunci kuma shi zai kare addinin musulunci akwai masu zagirsa na waje kafare wanda ba sa sallah akwai kuma masu waɗanda suna cikin sa su kuma sun canja shi wannan su ne masifu da suke fuskantar musuluncin abubuwa guda biyu waɗanda ba sa yin musuluncin gaba ɗaya su yaƙe shi su yaƙi masu yin musuluncin su yi fada da duk wanda idan da ga islam waɗanda kuma suke ciki wasu jahilci da rashin sani da son zuciya da neman duniya su kuma yasa sai suke ta cancanta abin da annabi ya zo da shi sai su cire abin da annabi ya zo da shi su zo da wani abu sabo da wanda annabi bai san da shi ba da shi ma wannan dole ne a yi a ja hankalin mutane musamman a irin wannan wata wannan wata sun fuskanci an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma ga wasu suna ta kokarin kawo wasu ababe sababbi wanda annabin bai zo da shi ba sallallahu alaihi wasallam ana ta dora jahilai a kai an canja musu nasiri an canja musu tunani maimakon a bar mutane su bi alqur'ani a bar su su kada su wala su magana manzon Allah su su kula manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ake dora su a kan ra'ayin wani ko ake dora su akan mafarkin wani ko ake dora su akan son zuciyar wani wali ya billah to Allah ya yi alƙawarin zai kare wannan addini inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun shi yasa Allah tabaraka ta'ala yi hani dangane da kirkiran wani abu a cikin wannan addini ya rufe kofa bai yadda wani ya kawo wani abu sabo ayoyi da yawa a cikin Alƙur'ani. Allah yake bayani shin suna da wasu ne waɗanda suke tarayya da su da suke shar'anta musu wani abu a cikin addini irin abin da Allah bai idini da shi ba daman kuna da wani wanda zai kawo muku addini bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daman kuna da wata shari'a bayan ta manzon Allah sallallahu alaihi Allah ce duk wanda ya jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ta bayyana gare shi to lallai kuma ya hanyar wata ba muminai ba za mu jibintar masa abin da ya jibintar wa kansa kuma za mu sa shi a wutar wato jahannama kuma sir da makoma irin ta jahannama Allah ce ga hanya ta miƙaƙiya nan ku biyo ku bi wannan hanya ga hanyar musulunci miƙaƙiya ku bi hanyar musulunci kar ku bi bid'a kar ku bi sababbin abubuwa wala su bula kar ku bo hanyoyi daban wanda za su raba ku hanyar Allah da farraka bikum an sabili zalikum wasakum la'allakum wasakum bihi la'allakum tattaqun ya ku yan uwana yau Allah ya kawo mu lokacin da mutane suna samar wa kansu wata kofa ko wata dama da za su kirkiro abubuwan da ba a san da su ba a cikin addini ba tare da hujja ba suke kawo bidiyoyi wannan bid'a din tana daga cikin dalilan da yake canja mutane addinin su kuma yake sa mutane sa mutane su fada cikin shirka kuma wannan duka wallahi yana da nasaba ne da samun malamai waɗanda suka isa duk sunnar annabin suke goyon bayan bid'a dai yadda ka ga dan bid'a yana bid'a to za ka tarar da akwai malami da yake goyon bayan sa ko yake sa shi wata bid'ar ma za su sa mabiya su yi amma su ba za su yi ba yanzu yau idan ka je ka ga yadda mutane suke suke bukukuwa da sunan maulidi ko sunan takuta wallahi azimu abin zai baka tsoro yan dala wanda suke gindin dutsen dala suna fada haske da aka yi kwamiti na yan unguwa matasa musulmi don saboda shekancin da ake yi a yi kiɗa da yara da maza da mata yan shaye-shaye a zo a ƙalla wiwi a sha duk da sunan wai bikin annabi su soki mutane yan daba su zo da makami su soki mutane yaya kai da za ka je ka yi bikin maulidi ko kai da za ka je ka takuta da sunan addini kai ka zo da makami ka soki wani hanya ka fasa gilas ɗin motar wani ne ya kai ka in har dan Allah kake to abu ne wanda yake shedan ne yake jagorantar tafiya shedan ne malamin tafiya to wannan ya koyan wana wajibi ne mutum cewa duk abin da Allah bai ce ai ba wanda Allah bai ce ai ba ki yadda wani ya zo da san Allah ta hannu bai ce ai to wallahi ba za a yi masa biyayya ba to malaman bid'a waɗanda suke ya yaɗa bid'a suke ɗora mutane mabiya a kan bid'a wallahi su sani Allah zai tambaye su shi sa Umar ibn Khattab yake ku yi nesa da malaman bid'a shi malaman bid'a su ne maƙiya sunna su ne da'u sunani maƙiya sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasa haddace hadisan annabi sun kasa karanta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kiyaye sai suke faɗin bid'a suke gaya mutane ra'ayi suka ɓata kuma suka fitar da abdullahi dan mas'ud yana cewa in kun yi nisan kwana za ku abubuwa sababbi a wannan zamani a zamanin ku to na hore ku da ku nutsu bi abu a hankali wallahi mutum ya zama yana bin alheri shine ya fi masa alheri da ya zamanto shine jagoran shari a cikin mutane ka jagoranci mutane akan shirin ka jagoranci mutane kan fata ku ɗebo mutane daga ƙauyuka daga birnukansu ku raba su da aikinsu da sana'arsu ku sa 'yan mata su kulliya su ado su haɗu da maza da mata a tsakiyar da jiko a ɗauko mota guda kanta guda yadda ka san 'yan tallan sabulu da 'yan tallan indomi suna kunna kira ana rawa haka za a zo da sunan annaba a kan jiko ana kiran manzon Allah ana kaɗa kirji ana kiran manzon Allah ana rawa ana rungume mata wannan zalunci ne wannan bid'a ne wannan ba daidai bane ya koyan uwana ji tsoron Allah da namiji yana rike mace kuma maza da mata suna haɗuwa wannan daga ina aka samu wannan Allahu shuraka a shara'u lahum min ad-din ma lam ya'lam bihi Allah kuna da wasu ne da suka shar'anta muku wani abu na addini wanda Allah bai yi izini da uniform da saka kaya in ban da ma wannan halin da ake ciki na tsartsarrin insecurity a ƙasar nan kai da kun ga tashin hankali an yi gayya an raba minti an raba ainihin invitation na zuwa ai wannan abu wai da sunan ana son annabi in ka so annabi ma ba ta hanyar da Allah yake kaso shi ba ba Allah bai baka da ya kamata mutane su san da wannan kuma wajibi ne mu tsarkake duk wata kazanta da duk wani datti da ka iya shiga cikin addinin mu ya bata mana suna a wajen ainihin wato waɗanda ba musulmi ba to Abdullahi dan Mas'ud yake cewa mutane za su zo su kirkiro abubuwa na bidiyoyi ku ne sanci bid'a wa iyyakum ma yahdathu hasu min al-bid'a Abdullahi bin Mas'ud yake ku ne sanci abin da mutane suke kirkira na bidiyoyi zamani zai zo za a kirkiro muku sababbin abubuwa a cikin addini bid'an nan har ta kai ta cire wa mutum imaninsa a cikin zuciyarsa sannan ya faɗa yake cewa tabi'u wala tattabi'u ku bi har ku kirkira an isan muku an muku komai an saukar da ƙur'ani, an rubuta qur'ani an fassara qur'ani an yi qur'ani wasali babu wata aya da babu tafsirin ta fasarar daga malamai na fata na kudu da babu babu wani hadisin da ba a san ma'anarsa ba ko me yasa mutane za su kaurace wa abin da Allah ya zo da shi su zo da sabon abu ka tsara da wannan wuce gona da iri da mutane suke yi akan wasu salihan bayi za a dauki mutum guda ko da malinta da Allah ya bashi ko ilimi da Allah ya bashi a bashi matsayi irin na annabi subhanallahi alazim wasu idan sun mutu a rika daga kaburinkan su ana nufi gini da manzon Allah yayi haramci yayi magana haramcin gini a cikin kabari ko daukar kabari ya zama babba ya zama katu wannan haramun ne an ce iya kabarin mutum kai ya wuce wannan taki ɗaya. daga ƙasa zuwa tudun ƙasar kai ya wuce ta ƙiya ya tura ali bin abi talib makabar ta yake duk kabarin ka gan shi ya wuce wannan ta ƙiya ka sa magirbi ka sare shi sare kabari ake in ya wuce ta ƙiya amma dai wallahi kuna ake a kan tayil ake zuwa da bulo da bulo da rila da wutan lantarki kai wani ma kabarin wallahi har AC ake samu a nan ana nuna wa kuna gani wani wani ya mutu an yi mai tayan an saka ac an saka wani an daga jini malam wani kabarin sama kamar ɗakin ka abu aka yi masa duka wannan saba shari'a ne ba daidai bane kanki wa kabari fulasta wa kabari duk wannan haramun ne ba daidai bane sannan da waɗanda suka wuce gona da iri wajen nuna yabo a yabu wani a yabe shi sama da yadda ake yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko a bashi matsayi sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bukukuwa da ake kirowa na bidiyoyi a cikin addini kwanan nan yan yan yan yan yan shi'a suka yi suka yi suka yi ashura suka yi ta yawo suna ihu a bayan ƙasa suna saka bakin kaya suna sassaren jiki a wasu ƙasashe ko da ke mu yan shi'a mu ƙasan nan wato imanin su bice su fara ta, wato takwabi suna taron kansu ba amma in shi annabi a can su ai ranar ashirar ai takwabi suke sa suke sassare kawukan su suna yayyanka jikin su suna kuka suna kira mutum amma mu dai sai dai su saba ɗari riga su toshe mana hanya to fatan mu Allah ya raba ku da fada cikin wannan bid'a ta tsare tsare duk an yi wannan an yi cika ciki an yi wane ne duk wannan bidiyoyi ne a cikin addini ba da su ga yan uwana da waɗanda suke zuwa suna ainihin taro su kwana suna kuka suna kiran wani yanzu ka ga darajar sayyidina Husaini ai bai kai Adam Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam kai darajar sayyidina Husaini ai bai kai Ali bin Abi Talib ba radiyallahu anhu amma a kuka ana kiransa ko za a fadi a ce ya Hussein ko za a mutu a ce ya Hussein ko za a binne kabari a ce ya Hussein je mu buki a cikin kabari da sunan sayyidina Hussein duk waɗannan abubuwa ne sababbi wanda ba san da su ba su kuma ne wanda ba su je makaranta ba ba saurari malaman sunna ba sai a ce musu ai san ƴaƴan gidan annabi ne iyalan gidan annabi ai san jikokin manzan Allah ne ai ai san kaza ne ai san kaza ai san kaza sauransu a kira na na Fatima a yabe ta a girmama ta kuma a gaji annabi ko a kira na na Fatima a yabe ta a girmama ta a gaji Abubakar ka duba wani wanka da ruwan kashi wanda wannan kuskure ne ba daidai ba ne bayan wannan ya koyan wani a wani bangare guda kuma akwai mutanen da suke taro ake ta bukukuwa yanzu kasar nan kansu wasu garuruka a cikin suke ana ta taro ana kwana ana sauran maulidi Allah ya kara mana san manzon Allah Allah ya kara mana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu ba shi kariya da taimako da agaji amma maulidi ba ta annabi ba haka na a yi haƙura a tajin kalmar maulidi ba san annabi bane dan annabi bai ce ai maulidi ba abubakar bai yi maulidi ba usman bai yi ba umar bai yi ba ali bai yi ba duk wani mutumin kirki da ta sani a duniya cikin malamai makarata da kai da jami'ai ba wanda ya taɓa yin maulidi to inda a ce addini ne me yasa waɗannan da suka gabata ba su yi ba me yasa ko littafi ɗaya ba a samu ba cikin littafin ne ya babu maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam me yasa amma da shi muna gari a gari ana yi ana toshe hanya ana saka bana ana kaza ana kaza ana yi a gidajen rediyo har hutu ake bayarwa a kasa da ɗaya hutun maulidi dan an bada hutun maulidi baya nuna maulidi addini ne maulidi ba addini ba ne dan an bada hutun kirsimeti sai a ce a bada hutun maulidi to kenan an kamanta kirsimeti da maulidi kenan wanda wannan ba daidai ba ne kuma wannan fa baya mai da shi shari'a don ma gwanda mu gaya wa ƴaƴan mu su sani cewa ba addini ne bid'a ce su san cewa bid'a ne babu wani magabaci da ya umarni da ayi kuma haka din ba zai mai da shi daidai ba don mutane sun zo sun yi a yi taro ga abun haɗuwa a cikin na kaɗe kaɗe a zo ana taro da sunan maulidi ana cikin ana rawa me alaƙar maulidi da kiɗa da rawa ta manyan manyan malamai shehunai su saka rauna a tare yan mata su zo suna karatun maulidi balagajiyar yarinya ba hijabi ne shi ta zo ta tsaya a gaban shehu ne wai tana karanta wai kasida kuna kallon 'ya'yan mutane sun zo wace aya da ta hadisi ta muku ta kallon 'ya'yan mutane 'yan mata har matan aure akwai wanda auren ya mutu su da su ta ji ta yi kwanan maulidi. duka wannan ya koyan uwana amma yadda na faɗa mana asar na umar ibn khattab yana daga cikin illolin malamai na bid'a wanda su suke dora mabiya a kan wannan wani lokacin tausayin su za ka yi su majiya tausayin su za ka yi a zo a yi taro a bi a a titi ana tsalle ana rawa ana kiɗa ana kaza ana kaza ga maulidin annabi da yace a yi nan kullum duk litinin da alamis ke azumi su ne maulidi kullum ne shi ne za ka ke azumi a ranar litinin ce ranar aka haife ne me yasa kake ranar alamis ke rana ake ɗaukar ayyukan bayi ake kai wa Allah takardu to sai ce a rinka yin azumi a ranar litinin alamis Ni wanda ya yi litinin alamis yake azumi ya yi maulidi na sunna amma ba wai kaɗe kaɗe ko da ya rayuwa kuma yanzu san annabin sai a shekara ɗaya za ka yi darajar manzan Allah sai a shekara ɗaya za ka yi taro da shi gashi na duk juma'a ake kai kai wa manzan Allah salati yake ku yawaita min salati duk wanda ya yawaita min salati a cikin ku zai zamanto ina ku tare da shi ba sai wannan yana nuna mana ashe yan uwana akwai abubuwan da aka zo da su da sunan addini amma wallahi ba addini ba ne ba to da gashi yan kwana muna kira ga mutane su tsaya tsayin dinga ne da bawa annabin su kariya a mataki na farko wannan hali da ake ciki na duniya midiya tana da tasiri wajen bayyana ra'ayin ku da annabin da aka soka in kuka kyale waɗannan mukiya Allah abokan gaba sai sun rika addinin nan kirin kana mutane za su yi motsi su jefa mana tsoro amma dole mu fito muna da yanci freedom of speech mu yi bayanin abin da mu yake damun mu kuma mu yi bayanin zalunta mu da aka yi yanzu inda suka ci gaba kasashen su gaba wallahi nake ga muku kayayyaki din na kasar faransa laraba wannan da muke zagin su muna cewa ba su damu da addini ba sun zama yan duniya wallahi sun fi mu nuna kishi a gaba da manya-manyan so sun su zaga mutum zai da mota guda duk kayan faransa yana ci a a ji a zura shi a banka shi za a ainihin wato zubar da shi ba za a yi amfani da shi ba me yasa saboda an zagi annabi a garin an karya tattalin arzikin su shugaban kasar malaysia wanda ya sauka ya yi wani analysis ya ce wallahi da kudaden da kasashen larabawa kawai suke aika wa faransa ke samu a harkar business da kasuwanci da su da su da a ce kasashen larabawa kadai kuma da sauran kasashe za su ainihin yanke da jikadanci da sayan kayan faransa wallahi sai sun gigita faransa banda fa zaluncin da faransa take na haɗa a kasashen duniya a kasashen afirka ko amerika a yanzu wallahi a wannan zamani ko amerika ba su kai faransa fada da musulunci ba dan amerika ba su zo ta zazzagi annabi muhammadu ba kuma ta ce za ta kashe musulmi ko ta hana musulmi ta hijabi ko niqabi ko kuma makarantun musulmi ko kuma masallatan musulmi a karfe su ba dukkan su makiya Allah ne amma wallahi adalci shine ya kamata mu bayani wanda ya zalunce mu mu yi bayani akan zalunci to ya koyon wana kowane musulmi ya bada gudunmuwarsa akan wannan ba yadda za mu yi illa mu faɗi ra'ayin mu shi ke na gani cewa in sun taɓa manzon Allah ko yana da masoya a duniya ba wai mutum ya shiru kawai zuba ido ba kawai yana cikin duniyar sa ya manta abu na ƙarshe shine a kwanakin nan akwai abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan musamman a Najeriya arewa lalle ne da bakala da 'ya'yan musulmi suke nunawa mata wani lokacin 'ya'yan manya duk lokacin da za a yi bikin yar wani babba a ƙasar nan ku sa ido ku lura ku gani ba wanda yake cin mutuncin musulunci a kan harkar sutura irin 'ya'yan manyan nan mata Allah ya rufa muku asiri Allah ya baku mulki ko ya baku sarauta ko ya baku siyasa ko ya baku arziki ko ya baku kaza sai su zo su sa 'ya'yansu suna wata irin shiga da ko da kafiran ma ba sa yin irin shiga kwanan ne yanzu akwai akwai akwai yar wani mutum da cikin manyan nan da arewa da ake auren yarsa ta auri dan wani babba shi ma kun ga hoton rara yarinyar nan ta fito komai nata ana gani ga shi na a fili ko ba dan kwali ba wane ne jin a buɗe ga shi nan komai da kasan ɗan kyalle ne kawai wani leshi leshi ne haka kawai shi ka sa ido ka abu abin da ba za ka gani ba a cikin da kuma ta zo ta ɗauki hoto da ita da ubanta da surukinta da mijinta da kuma wasu suma 'yan rakiya kuma dukkan su manya ne a ƙasar nan don irin waɗannan mutane su zo su shugabance mu yanzu wato sakamakon da za ku yi wa Allah ke bayan ni'imar da ya muku ba ku arziki ya ba ku wadata babu kunya ba ta ido ba sanin ya kamata ku ba za ku iya bayyana addinin ku ba ko yaya ku nuna kishin addinin ku sai da Allah ya hone maka doka ta ta ba ka ce ba za a yi ba wallahi mun fara muna bayani a nan ƴan ƙasun banjin ko ne mace shi kamar ƙasa a ƙasar nan ai an yi ne ta yi fashin hannuna wallahi suturar da ta sa ta fi ɗaya musulma kaga dai wannan fasto ne a sun banda shi kai fasto ta fi ɗari da coci ta fi ɗari da amfani a ƙarƙashin kuma duk satin duniya baya fashin ba a wannan coci a sun banda malami ne mai wa'azi a fasto a coci amma ka duba yarsa da ta fito lokacin da ake biki suturar da ta sa wallahi ta fi ɗaya musulmi yi ban san me musulunci ne waɗannan mutanen ba haka kawai sai an maida mu arna an maida mu yahudawa idan mutum zai ce dan cinsu ya je shi kadai a gidansa ba sai ya ɗauki wasu ya nuna ba mu abin da ya dame mu bayyana wanda ake ake nuna wa duniya kuma da sunan musulmi ubanki musulma ba banki musulmi mahaifiyar musulma ko mai nake musulmai miji musulmi amarya musulma har yayan gwamnonin nan su ma da suke aure shi ka ga tsiraicin da suke bayyana kare da bai ci ba kuma manyan mutane su je su zauna a ana kallon su a yi shiru a zuba ido ba dole mu gamu da bala'i ba kira kuke ganin masifu sun mana yawa kuna ta da nafin sai abin ya kwata ya suke dawowa an sace wannan yanzu an nan zariya shi shiga an nan zariya har cikin su a biyu zariya ke tsinta an shiga an shiga lecturer da masu da wayewa da sauransu a cikin jami'a abin yanzu ya shiga ko ina yana ta matsowa yanzu wannan kashe-kashen da ake ta yi na zamfara da kyar da waye da sauransu yanzu ya ko ya shigo tsana ya ko ya shigo wasu lokaci ga mutanen masu ana ta jin ɗuriyar abin yana ta matsowa yana ta matsowa bala'in ya mana yawa muna ta addu'a muna ganin abu kamar baya tafiya laifukan mu shi yake jawo mana abu yake developing yana karuwa bayan wannan ana cikin wannan wannan sai kuma ga wata yarinya wata yarkin wata yarinya wata yar fim wanda ta zo ta yi mugun abu marar daɗi kuma abun mamaki ta saba tana yi wa musulunci karan tsaye ciki ko wannan yarinya waye ke kaure mata gindi ciki ko wannan yarinya wannan yar fim da suke wannan mugun tsiraici waye iyayenta ba ta da magabata a jihar da take ba wanda za su kira ta su ja mata kuni ai bar yara ƙanana suna cin mutuncin musulunci da addini wallahi wannan karan tsaye ne wa shari'a wallahi wannan kusa ta Allah ne kuma barin ana irin wannan barna kuna gani ba ku hana wa shi ki zama cin bala'in da muke ciki wannan wani zai ce to ina zuwarka da su to me damuwarka abin da yasa ake magana Allah ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ji fitinar da ba wanda suke zalunci kadai zai samu ba kun fitina ta sauko wani yana iya jawo bala'i da ya shafi mutanen garin nan da wanda yake kwance da wanda yake asibiti da wanda yake kasa da jefa cikin bala'i shine ma'anar yin magana idan an ake da yarinyar nan ta taɓa wannan shekanci aka yi mata ruddugu ta zo ta fito tana cewa ta tuba ta tuba har wasu malamai suka zo suna kare ta to ga shi ta da kwabawa in ka ga kayan in ka ga tsirrikin da shi abu ba kan gani kuma ya rumu musulma har ka jawo aka zagi annabi dalilin ta ransa ta zagi annabi kuma a najeriya ma wani ya zagi annabi don wani ya ga hoton yayi ya yaba hoton ce ko annabi muhammadu ne ya zo maganar ba su cikin wallahi ka ta jawo kaga saboda ya raina mata addini ya raina addinin musulunci kuma ya raina musulmin saboda kuma Allah ya rabu da cewa bannin da zai ka mu ba za su iya magana ba ba in kiristanci aka taba wallahi su za su zo su fara ba su hakuri ba ya zagi annabi ya faɗi magana ba zan iya faɗanta a mumbarin nan ba da aka faɗa ku je ku duba hoton yarinyar ne ɗan drama ne yar wasan kwaikwayon nan lokacin da ta yi wancan abin da ta yi aka yi mata sha gaskiya ne ƙarya ne wane ne wane ne cikin kasu ba sai ga shi ɗin an dauke ta a wata ƙasa daga cikin kasashen turawan nan sai ga shi an dauki ta suna ta hira suna ta abubuwa da su da wasu ɗan fim na ta ta sake dawa kamar frontin take yi kamar sa ta ake yi ta ci mutuncin addini suna cikin wulakantar mana da addini ta nuna rashin tarbiyyar musulunci ko kuma rashin ainihin wato cancantar addinin musulunci da kunya da ya kamata shi ma wannan wallahi al'azim ina gaya muku cewa mutukar mu kokari muka muka dakile irin wannan kiyar ba wallahi tallahi ina gaya muku wallahi za mu zama waye gari cikin kunci kuma babu ba rabuwa da kunci wannan musibu da suke faruwa kuna kyalewa suke jawo mana talauci wannan sabon Allah da ake yi kuke zuba ido kuna cewa ba ruwanku shi ke jawo mana kashe-kashe da zubar da jini da ake yi shi ke jawo mana tsadar kaya komai ya yi tsada komai ya yi tsada komai ba abin da bai tsada ba to abin da kaje za ka raga za ka saya ya gare ka ga mugun nufi ga mugun zuciya ga rashin tausayi ga rashin jin kai ga bakin ciki ga hasada ga kullaka junan mu da muke yi muna cikin wani irin rayuwa na kunci babu daɗi kana jin tsoro na ina jin tsaron ka ga sace ga kashe kashe yanzu duk abin da ake faɗa na kashe kashe da sace sace da harbe harbe da ɗauke dauke mutane ana sai da shi ya sake dawowa wallahi a cikin nan ba zan iya irga muku so nawa aka kira ni aka ce a taimaka da addu'a an je sacewa ne da shi da matarsa an sake wacce da ita da mijinta an sake wani da waye waye su ma ɗaliban jami'a ne an je ma aka ɗebe suna aka sace su kuma mu ya mu ne kan ka ɗauka wani ne mu ya mu ne saboda mutane suna cikin kunci suna cikin matsi suna cikin damuwa kuma ana ganin barna an kya gyara daga jin sai can dukan yayi yawa wallahi dukan yayi yawa barnar ta yawa ta yayi yawa to wajibi ne wannan yarinya ta fito ta tuba zuwa ga Allah akan wannan azan da suke kuma wajibi ne ga hukuma wajibi ne ga auliyawul umur wanda suke kula da shanin ta kira ta su tsawatan mata su ja mata kunne wannan ba daidai bane wannan cin mutunci addini ne wannan kuma cin da rashin zaman lafiya a cikin musulmi an ba mu taba bari ana zuwa ana mana wannan tsajerancin ana mana wannan rashin kirkin ana mana wannan cin amana ana cin mutuncin addini ba kuma da sunan musulunci ba a shi wani yanzu ya zo ya faɗi magana annan Muhammadu ya zaɓe nan muna nan muna ta tsine wa faransa to ga wata yar uwan mu musulma ta zo ta yanka tsiyar kuma a ƙarƙashin tsiyar da ta yanka wani dan goyon bayan ta zaɓe annan Muhammadu wannan bala'i Allah ka kama da imani Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla a'da ad-din wa sur ibadak al muwahhidin wa ahli hadha ad-din ya rabbal